بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو الله فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل أن ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخدر مع موسى أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم, منافق وهم موافقون له فيها وأما الحقائق الباطنية فلم يرسل, فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أو هم أعرف بها أو يعرفونها مثل ما يعرف ما يعرفها من غير طريقته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 وشر الأمور محدثاتها فإن, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na ranar litinin a wannan masallaci na Usman bin Affan a nan gadon kaya a yau shida ga watan al-Muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ko sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma a wannan darasi namu na mako mako cikin littafi mai suna al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan na shaikhul islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyya al wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 720 da takwas kuma wannan shi ne darasinmu na nawa na takwas kuma mala yace wa kama anna min al-kuffar man yad'i annahu li annahu waliyyun lillah wa laysa bi waliyyin lillah bal aduwwun lahu fakadhalika min al-munafiqin alladhina yuzhiruna al-islam ويقرون في Allah بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس ya ce kamar yadda a cikin kafirai. akwai wanda yake da'awar shi waliyin Allah ne alhalin shi ba waliyin ba ne wanda shi ne darasin da ya gabata na wancan satin kafare da suka rika nuna su masoyan Allah ne kamar yahudu da nasara su ce su ne masoya Allah su ne 'ya'yan Allah aljanna ta su ce su kadai wani ba zai same ta ba ba su ba to shi ne ibnu taymiya ce to kamar yadda a cikin kafirai zalla ake samun waɗanda suke ɗaukan kansu su kaɗai ne waliyai wani ba waliyi ba ne kowa ba su mutu makin Allah ne mala ya ce to a cikin munafukai ma akwai irin waɗannan a cikin munafukai allazina yuzhiruna al-islam su ne waɗanda suke bayyana da musulunci a fili su nuna su musulmi ne wa yuqirruna fi zahiri bi shahadati an ilaha illallah a zahiri suna tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah suna faɗar wannan da harshen bakinsu da da harshensu wa anna muhammadar rasulullah suna faɗar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne wa annahu mursalun ila jami'il insi suna ɗaukan a zahiri suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallama sun yarda an aiko shi ne zuwa ga dukkanin mutane bal ila thakalai ne bal an aiko shi ne zuwa ga halittun nan masu nauyi guda biyu manyan halittu guda biyu insi wal jinni mutane da aljanu wa ya taqiduna fil batil amma a gefe guda kuma a baɗini a zuciyarsu abinda suke ƙudurcewa ma yunaqidu zalika shine abinda yake warware waccan magana ta su ta zahiri wato zahirinsu ya saba da baɗininsu zuciyarsu ta saba da ainihin harshen harshensu abinda suke faɗa da baka ba mislu an yaqirru fil batin bi annahu rasulullah mislu an la yutirru fil batini bi ainihi rasulullah misali zan a su ba su yadda cewa manzan Allah bane wa inna ma kana malikan ba'a? su rika ɗaukar manzo sallallahu alaihi wasallam kawai wani sarki ne da ake yi wa biyayya sasan nasa bi ra'yihi wanda ya jagoranci mutane ya mallaki mutane da ra'ayinsa da tunaninsa da ƙwaƙwalwarsa ba wai da wahayi ba ba da annabci ba ba da banzanci ba a'a da tunaninsa da ra'ayinsa da gogewarsa da iya jagorancin jama'a da waɗanda ya mallaki jama'a kai min jinsi ghairihi min al-muluki kamar sauran sarakuna shi ma haka yake to wannan ra'ayi ne na wasu waɗanda suna nuna a zahiri su musulmi ne amma a baɗini ba sa tare da musulunci musamman waɗanda ake kiransu falasifatul islam wato malaman falsafa na musulunci suna jingina kansu zuwa musulunci amma a baɗini ba musulmi ba ne irin su ibnu sina wanda a zahiri ana ƙirƙirin ya cikin falasifa na musulmi amma aƙidar sa aƙida ce ta baɗiniya bal aƙida ce ta maguzanci domin ubansa da maguzi kuma har ubansa ya mutu maguzanci ake a gidansu saboda haka ya tashi a cikin wannan maguzancin sannan kuma ya karanta falsafa ta mutanen girka wannan ya kara cakuɗe masa harkarsa zuciyar ta ƙara baƙi sai ya zama da irin yadda yake kallon shari'a ba kallo ne na cewa wannan shari'a ce daga Allah ba a'a yana fifita irin ra'ayin malaman girkawa akan ra'ayin akan abin da shari'a ta zo da shi balle yana ganin ya kamata shari'a ma ta a kakato da aka halarta ta dace da ra'ayin girkawa ire su akwai su da yawa waɗanda kamar irin su alfarabi irin su ibnu sina din shi kansa har ma irin su ibnu rushd shi ma ya tsinci kansa cikin wannan ibnu rushd al-hafid ba al ba akwai ibnu rushd al-jadd kakan mai littafin albayan bayan wa tahsil wani babban littafi na fiqh malikiya wannan shine ibn rushd al-jadd akwai kuma ibn rushd al-hafid mai bidayatul mujtahid wani nihayatul muqtasid littafin fiqh ne da yake shahararren fiqh al-muqarrar to shi ibn rushd al-hafid shi ma yana da irin wannan kwashe-kwashen da wannan kwamfalan da ya rika yi a addini wanda har ta kai ga zani sai da ya rubuta masa raddi sunan raddin tarakutul rashin hankali na malaman falsafa to shi ma ibnu rushd din sai masa raddi da wani littafi da ya sa wa suna tahafut tahafut wato yana mai da martani ga abu hamid al-ghazali wanda duk da cewa abu hamid al-ghazali shi ma ya taba kutsawa cikin harkar falsafa ya nutsu ya yi nisa a cikinta amma duk da haka da ya ci karo da irin ra'ayukan su ibnu rushd ya ga abin da ya karfin sa shi da kansa ya taka wa kansa burki ya dawo ya dawo rungumi wasu wasu wani abu da ya taka birki kuma da ya dawo sai ya fada cikin sufanci to nan ma ya ta bituwa ya shiga nan ya karshe dai al'amuran da suka abin nan dan har sai da ta kai algazali yana cewa shi da kansa a cikin littafinsa a cikin littafinsa iljamul awam الجامع العوام عن علم المنطق والكلام shi da kansa sai da ya dawo yana cewa ya kai wani lokaci da ya rika ganin ra'ayi irin na 'yan falsafa da suke cewa ra'ayi abinda ra'ayin da suke cewa takaful adilla takaful adilla shine dalilai gaba daya sun zama daidai wa daida babu wani wanda ya ɗara wani babu wani wanda ya ya tura wani ko ya danna wani abin da yake nufi da dalilai sun zama ɗaya sun daidaita shine akwai masu cewa Allah ɗaya ne akwai masu cewa Allah uku ne akwai masu cewa ba Allah akwai masu duba wasu gumaka su ce su ne Allah akwai masu duba wasu tabi'iyat a duba ruwa ko wata ita wani itace a ce shi ne Allah to kuma kowa yana kawo dalilansa akwai wanda suka yadda akwai ranar kiyama akwai ranar kiyama akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai wanda ba su yadda ba to kaga ra'ayuka sun sha bamban kuma kowa zai ce zai bada dalilin sa da yasa yake da wannan ra'ayi to gazali yace duk ya kasa wannan dalilai duk ya duba sai ga duk dalilan sun kusa zama daidai wa daidai kaga ba inda zai <laughs> zai rinjayar kenan to shi da kansa yake fada akwai littafin sa al tafriqa bain al-islam wa zandaka faisal tafriqa bain al-islam wa zandaka wanda a ciki yayi ta kawo irin wasu abubuwa da ya tsinci kansa a ciki to duk da haka da ya gamu da irin su ibnu rushd sai da ya ga cewa shi bai yi nisa ba tukunna sai ibnu rushd tuni sun wuce shi to su wannan ibnu sina su al-farabi mana ba su da kyau in aka dubi yadda maganganunsu suke domin suna ganin dole ne shari'a ta dace da falsafar mutanen girkawa suna ɗaukan ma irin su aflatun su suqrat duk waɗannan annabawa ne su kansu suna ƙarƙashin minhum man qasasna alayka wa min man lam naqsus alayka to waɗannan su ne su su su su aristo su aflatun su aristotelis waɗannan manyan malaman falsafa da aka yi tun gabanin bayyanar annabi isa alaihi salam da shekaru ɗaruruwa saboda haka suna girma masu waɗanda su kuma waɗannan jahilai ne ba su san Allah ba ba su san mala'iku ba ba su san lahira ba ba su san aljanna da wuta ba ba su san Allah da mala'ikunsa da littattafai duk ba su san su ba duk da girman ƙwaƙwalwa da suke da ita ta tunani da wani tsare-tsaren harkar rayuwa kusan su suka ƙirƙiro demokuraɗiyya addinin zamani sun suka ƙirƙiro shi to duk da ƙwaƙwalwa da suka ƙirƙiro da suke da ita ta ƙirƙire ƙirƙiren abubuwa ibn taymiya ya ce sun fi kowa jahilci game da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da san su ba to kuma wani ya ya ce hanyar su ita ce daidai da shari'a kaga akwai akwai katubara ba kaɗan ba waɗannan da ake ɗauka daga cikin manya-manyan malamai da aka yi a tarihi sun gano kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to a zahiri da suke musulmi amma a baɗinin su suna ɗaukan annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da su a fulatun su a risko su a sauransu kawai wani sarki ne da Allah ya bashi har ma sukan ce khitabun eh, al-anbiya khitabun sukan kira shi da suna al-khitabul jumhuri abinda ake nufi da al-khitabul jumhuri Shi ne kawai a bugar da kai a gaya maka magana don kawai ka bugu ka kasa gane gaskiyar lamari an ce akwai wani ɗan siyasa ma a nan ƙasar da ya taɓa cewa annabi yana da wayo shi bai ce a zo a ba shi wani abin da a masa biyayya a zaɓe shi ya ba da wani abu a nan duniya ba sai ce a haɗa a can a can za a samu ma'ana su su ɗan siyasa na nan da suke cewa a zaɓe su za su yi kaza za su yi kaza rashin wayo ne amma shi manzo ya fi su wayo kaga wannan magana ba ta da kyau in ta inganta mutumin ya faɗa kaga yi muni kwarai da gaske dan riddaci kana ɗaukar manzo sallallahu alaihi wasallam yana al jumhuri wato kawai dan ya bugar da ya bugar da hankalin talakawa jama'a ne sai ce musu akwai aljanna akwai wuta in ka yi kaza za ka shiga aljanna in ka kuma duk ba duk ba da gaske ba to akwai su da yawa waɗanda sun karɓi ra'ayin falasifa suna kuma nuna musulunci a baki amma a ni ba musulmi ba ba sa ɗaukan cewa manzo sallallahu alaihi wasallama da gaske annabi ne daga Allah da gaske abin da yake faɗa Allah ne ya aiko shi da shi da gaske akwai aljanna akwai wuta da gaske akwai hisabi duk ba sa ɗaukan wannan a baɗinin su a zahiri dai za su nuna haka wa inna ma kana malikan muta'an sasan nasa bi ra'ayi sarki ne wanda kawai ake wa da'a wanda ya jagoranci mutane da ra'ayinsa ma'ana da tunaninsa da da dabararsa ba da wahayi ba min jinsi ghairihi min al-muluk kamar sauran sarakuna yake shi ba ba shi da bambanci da sauran sarakuna ce to kaga waɗannan a cikinsu su ba ko waɗanda suke ɗaukar kansu wani sun fi kowa aiki sun fi kowa ɗaukaka kuma ƙarya ne yadda aka samu a cikin kafirai na zahiri ko a cikin kafirai na baɗi ma akwai waɗannan aw yaqulu innahu rasulullahi ila al-ummiyyin duna ahli kitab ko ya rika ganin manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne amma zuwa ga ummiyina ma'ana zuwa ga al'arab fil jahiliya larabawa a zamanin jahiliya su kawai aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce shi annabi ne amma na larabawa kawai larabawan jahiliya waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba duna ahli kitabi banda ahli kitabi banda yahudu da nasara da yahuda da nasara suna faɗar wannan a cikin yahudu da nasara akwai wanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne amma na larabawa sun wanda su idan ka duba aljawabu sahih liman baddala dinin masih na ibnu taymiya ya kwace shafuka masu yawa yana masa raddi akan wannan wannan makula ce alqur'ani da haka ya nuna ba sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ta nuna ba alqur'ani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na duk duniya bai ce na wata kabila ne, ko na wata al'umma ko na wani jinsi ko na wata ƙasa ko na wani zamani ya nuna annabi ne na dukkan duniya gaba ɗaya, kuma a kowane zamani a kowace al'umma a cikin kowace ƙasa domin Allah maɗaukacin sarki ya nuna haka a gurare da yawa ko ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ayyuhan nas akwai wanda bai shiga cikin annasu ba kowa ya shiga cikin annas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin illa kafatan lin nas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga al alam shine kullu ba su wallah duk abinda ba Allah ba sunan shi alam da larabci jam'in sa alamina kaga kenan kowa da kowa ma Allah madaukakin sarki ya aiko annabi zuwa gare shi kowa da kowa sai da Allah madaukakin sarki ya kora masa wajabcin ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukakin sarki to kun bihi li kun bihi wa man balag wa man balag da dukkan ah, abin nan ah, farkon ayat tana cewa قل ah, shahidun شيء wa شهادة wa الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن أما الله إن القرآن li unzirakum bihi dan in gargade ku da shi wa man balag da dukkan wani wanda labarin Qur'ani ya je masa kaga yayi bai shiga ba har mala'iku sun shiga abin har aljanu sun shiga afwan har aljanu sun shiga domin saƙon alƙur'ani ya je musu su mala'iku saboda ba makallafu na bane mala'iku ba tura musu takalifi irin namu ba su ɗabi'ar ibada abin da ɗabi'a ce jibiliya tare da su ba irin namu bane da zaka iya sabawa ka za zaka iya dawowa ka yi ko ka abin da su ba haka bane su la ya asuna Allah wa amaruhum wa yaquluna ma yumaru ubangiji ya halicce su da sifa da shi yasa ba a shigar da su ciki duk da wasu suna suna shigar da su ciki su ce alqur'ani su ma ya gargade su wa man yaqul minhu inni ilahu min duni zalika najzihi jahannam anan mala'iku aka duk wani wani mala'ikan da zai ce shi Allah ne wanda zai ce shi Allah ne ba Allah ba to ubangiji ya ce zai sakanka masa da wutar jahannama yace to kaga alqur'anin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gargadi mala'iku kaga ya shafe su kenan akwai malaman da suna ga an mala'ika ya shiga cikin karkashin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a magana aljanu wannan ga أيوة، إنما إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس وليس بمعجز في الارض وليس له من دونه أولي من اولياء اولئك في ضلال مبين القران يا ذو يا ذو يا من تشوا الجن سن سوراري سakon النبي صلى الله عليه واله وسلم سن كوما غورن متانن سو كوما سونا كيران تشوا كو يا كربو wannan sako تبدا duk da karbi wannan sako ba to zai gama da hushin Allah kaga a ce sakon manzo Allah ya shafe su kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada kaga sako ne da yazo musu suka yi imani da shi kuma suka barranta daga shirka to ashe kaga alqur'ani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na duniya gaba daya ba na wasu ba na wani bangare ba banda wani bangare tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi li yakuna lil alamin nazira dan ya zamo mai gargadi ne ga dukkan wani wanda ba Allah dukkan wani talibi saura ka ga mutum a ce annabi ne zuwa ga larabawa bai taso ba sannan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kebe larabawa da da'awarsa ba ya kira yahudawa waɗanda suke maƙotansa ne a madina tare ke da su zaune ya kirawo banu kaimuka ya kirawo banu nadir ya kira banu quraida an san suratul hashri ta sauka ne akan abin da ya faru tsakaninsa da banin nabi a cikin suratul azab Allah madaukakin sarki ya gaya mana abin da ya faru tsakaninsa da banin quraida sannan ubangiji ya gaya mana abin da ya faru na tsakaninsa da da da da da bani qainuqa bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya je an yi chapter bai'atul ridwan an dawo ubangiji madaukakin sarki kuma ya bashi wa maghanima kathiratan ta'khudunaha wannan maghanima kathira shine fathu khaybar wanda yahudawa ne aka aka je aka kirawo su zuwa ga musulunci haka a tarihi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita da'awarsa akan larabawa su ba ya kira an makotansa yahudawa akan su musulunta kuma an samu daga cikin yahudawa da suka shiga musulunci an samu cikin jinsin da ba na laraba ba sun shiga musulunci bilal ai mutumin habasha ne amma ya shiga musulunci kuma ya zauna cikin musulmi kuma ya yi suna a cikin musulunci ladani ne babban ladani ne manzo sallallahu alaihi wasallam inda a ce addinin ba nasu ba sai a ce a ah, to kai me kaka ai kai ba za ka samu damar shiga ba ba ba daukan irin ka amma manzo Allah bai nuna masa haka ba da rumi duk da akwai jayayya akan nisbar cewa balarabe ne ko ba balarabe bane idan ya tabbatar rumi ne kaga yana cikin abin da Salman al-Farisi ba Farisi ne amma babban sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ya nuna ashe musuluncin ba ya takaita akan larabawan kadai ba har wanda ba laraban ba shi ma yazo ana maraba da shi inna akramakum inda Allah ya yatqakum kowa ya zo gwargwadon imanin sa gwargwadon takawarsa da da'a sa gwargwadon yadda zai samu matsayi a cikin wannan addini sannan za mu ga alqur'ani a gurare daban-daban ya yi umarni a yaƙi ma waɗanda suke alkitabi kitabi da za a ce a yaƙe su a yi jihadi a kan su shiga musulunci ko a ko su ba da jizya idan ya zama musuluncin bai zama wajibi a kansu ba ya yi wanda jina abin qatilun da dina yaruna kun minar kufari wa fi fikum jizya duk waɗanda suke kusa da ku na kafirai ko yaƙe su kaga waɗanda suke kusa da su akwai yahudu akwai nasara sun shiga cikin wannan kira na a yaƙe su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya yaki banu quraiza ya yaki banu nadir ya yaki banu qainuqa ya ya ya ya abin nan ya ya yake su sannan wafdu bani wafdu najran wato tawagar mutanen najran da suka zo nasara ne kiristoci ne suka zo wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wanda daga cikinsu akwai kamar da bukhari ya rawaito akwai as-sayyid al-aqib da wanda ke tare da su as-aqib wa sayyid wasu ne daga cikin kiristocin da suka zo a lokacin kai ana kiran shi as-sayyid shi ne abdul masih dai kuma al-aqib suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su a masallaci yayi ta kwamsawa da su yayi ta kwamsawa da su amma suka suka ki da abin da ya zo da shi wanda har Allah subhanahu ta'ala saukar da ayoyin farko na cikin suratul ali imran a ciki Allah yake cewa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين annabi ya ce idan Allah ce in sun ja da kai bayan wannan ilimin da ya zo musu ma'ana bayan bayanin da kai musu da hujjoji da ka ba suka ci gaba da jayayya da kai to ka ce da su su zo su kirawo ƴaƴansu su kirawo matansu kuma ku kira na ku matan ku haɗu ku da su thumma naftahil sannan kuma a yi addu'ar alatsi ne ga mai ƙarya fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin ni addu'ar tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda suke makaryata da suka haka sai suka ce to da annabi ya ce musu ga abin da Allah ya ce mu ku zo mu yi tsinuwar Allah ne mai ƙarya sai suka ce sai mun shawara to ba zai yi ba sai mun shawara suka koma gefe sai wasu masu hankalin suka ce kun san fa annabi ne kuma duk annabin da ya tsine wa mutane sun daina albarka har abada ba su ba har ƴaƴan sai tsinewa ta bi su to ba za mu yi albarka ba har har jikokin ba su yi albarka ba saboda haka wannan magana tsino a janye ta suka zo suka ce su da a janye magana tsino nan za su yi su ci gaba da tattaunawa suka yarda daga jizya suka yadda za su ba da jizya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kan a zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka musu abin da za su rika bayarwa duk shekara to kaga inda ba a aiko shi zuwa wajen su ba dan da haka za ta faru Allah madaukakin sarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir alladina لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقول جزية عن يد مسافر kaga ubangiji ba zai ce a yaƙi ahlul kitabi ba har sai sun ba da jizya idan addinin bai zama tilas akan su saboda haka wannan magana cewa shi ai annabi ne amma na larabawa kawai magana cewa take ba ta tushe alqur'ani ya ta wannan sannan sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karyata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji inna Allah zawali al-abd wa ra'aytu mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha wanda kuma wannan abin da manzo faɗa ya gaskata ya ce ubangiji ya naɗe min ƙasa ya dunkule min duniya ya nuna min gabashinta da yammacinta duka yake cewa kuma mulkin al'ummata ana musulunci sai ya kai duk inda Allah ɗin ya nuna mu kuma haka ta faru gabashin duniya da yammacin duniya duk gaba ɗaya sai da musuluncin ya shiga wanda yanzu gashi ya shiga arewacinta da kudancinta ma duka gashi da an karɓi musulunci ba inda za ka je wani ɓangare na duniya da ba musulunci to kaga inda a ce musuluncin ba na ba na kowa da kowa bane dan menene ubangiji zai nuna masa gabashin duniya da yammacin duniya duka ta ta ta me za a ce mulkin al'ummarsa sai ya kai can wanda mulkin ana nufin musulunci shi kansa kuma ubangiji ya gaskata wannan alkawarin da yawa sa sallallahu alaihi wa sallama eh musulunci ya shiga ko ina da ina ibn taymiya yana da ƙarin bayani da yawa wannan hadisi a cikin shi wannan littafi al-jawab sahih liman baddala dinin masih amma ba zan faɗa ba a je a karanta yace innahu rasulullah ila al-ummiyina kun san ana koyewa wani abu na shashin ilimi ko kuma ba koyewa ba ilimin da ba koyewa ومساء الدليل من خاصة الخاصة أبدا ما سكي توا آه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عن وقت الحاجة بياني أكي بكات أنا ده بكات أسمون من بياني in ba a san shi yanzu da za a yi kwakiyariya to bai halatta koyi bayani amma ta akhirin bayan an waktin darsi waktin nuzuli iya halatta tun eh ila wata kulhaja wata rana a ɓagon sai in faɗa Abinda ba zai ta zan faɗa ba duk ya shafi 'yan afirka duk wata bakar ta ya shafe shi yace aw yaqulu innahu mursalun ila ammatil khalqi wa anna lillahi awliya'a khassatan lam yursal ilaihim ko kuma a samu wani munafiki wanda shi kuma zai rika cewa ai manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa cikin halittu kowa da kowa ya shiga karkashin sakon annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna lillahi awliya'a amma kuma Allah yana da wasu waliyyai khasa na musamman lam yursal ilaihim ba a aiko su zuwa wajen su saboda shi yana karba daga mala'ika jibrilu da wasu da yake karba su kuma waɗannan waliyai na musamman daga Allah kai sai suke karba saboda haka su sun fi karfin shiga karkashin sakonsa don suna karba daga wato kai tsaye suke karɓa daga halara don suna cewa su waɗannan waliyai na musamman a cikin halarar Allah suke su kuma annabawa an aike su wanda aka aike shi bai kai wanda yake zaune a halarar ba shi ba a aikensa ma'ana su a fadar Allah suke kodin shi ba 'yan aiki ba ne manzanni kuma 'yan aiki ne kaga ɗan aike ba zai zama wanda shi ɗan bada ne ba shi ba ake ba shi matsayin sa yafi wannan to su a halara suke ko da yaushe akwai wannan maganar tana nan a cikin littattafan irin su fususul hikam na ibn al-arabi wanda yake cewa an nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafarkin da hadisin yana nuni zuwa ga hadisin da ya zo cikin bukhari cewa an nuna annabi sallallahu alaihi wasallama wani gini wanda kowa da kowa ke zuwa ga ginin nan ya ba sha'awa sai dai akwai wani gurin bulo guda ɗaya da ba a sa ba kuma ya wuce kai da an sa bulon nan da ginin na ya fi kowanne kyau kawai cikas ɗinsa wannan bulo ɗin guda ɗaya na azurfa annabi ya ce to ni ne wannan bulo ɗin wanda shi zai kammala wato kamala ta banzanci gaba ɗaya sai inda arabi yake cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallama an nuna masa gurin bulo ɗaya ne kuma na azurfa ya ce to amma su ana an nuna musu gulobi ne ɗaya na azurfa ɗaya na zinari shi bulo ɗaya cike su biyu suka ciki kada su kada da ɗaga shi yana nan magana a cikin sosofin hikam sannan a mai jawahir ba'ani ma ya ka irinta ya ka irinta har yake cewa akan samu cikin annabawa waɗanda suke akan samu cikin waɗannan waliyai waɗanda suke fin man yazidu ala nabiyina fi hadal maidan wanda zai ɗaga annabawa ce saboda su annabawa sukan karɓa da wasiɗa su kuma waɗannan sukan karɓa ba wasiɗa ya khuduna anillah daga Allah suke karɓa kai tsaye yace kama fi qissatil khadir sai ya hujja da kisar kisar khadar ana nan cikin jawahir ma'ani ya ce kamar a kisar khadar ya ce kaga khadur waliyi ne amma ya ɗaga annabi musa saboda shi annabi musa sai ya jira wahayi shi kuma da kai tsaye daga allah yake samun sakon ba sai an kawo aiko wani ba ya kawo masa to kaga wannan duk gaza ce wanda zai rika ɗaukan annabi shi ya ɗaga annabi baitin su shahararre eh, makamin مقام النبوة في برزخ رواية الرسول ودون الولي ودون الولي wannan baiti yana nan cikin tabaqatul kubra na Abdul Wahab duk wani wanda ya san mai sufanci ya san littafin ne ba ba koyayyen littafi ba ne, bane tabaqatul kubra na Abdul Wahab Sharani a ciki har ya kawo sharhin da Abul Mawahib Shadali yayin baitin ya kuma fito da wannan aqida cewa ba abin da ake nufi saboda su waliyai sukan in suka rika sukan karba ne daga Allah kai tsaye ba sa jiran sai an sai sai wani annabi ya musu jagora ba su da bukatar wannan to ita ce wannan ita ne abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa ana yace wa anna lillahi awliya khassatan lam yursal ilayhi shi ba aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga su wannan waliyai na musamman ba wala yahtajuna ilayhi su ba su da bukatarsa da aiko shi da rashin aiko shi shi abun su abun su duk ɗaya ne saboda su suna tare da Allah ko da shi bal lahum tariqun ila Allah min ghairi jihati suna da hanyar da za ta hada su zuwa ga Allah ba sai sun fita ta bangaren sa ba kama kan al-khadir ma Musa suka ce kamar yadda al-khadir ya zan tare da annabi Musa al-khadir suka ce wali annabi Musa annabi ne sai ya zan ilimin abin nan khadir ya ya ya ya bige na annabi Musa har yanzu annabi Musa yana ta kura kure a gaban sa wanda in ba a manta ba a nan majalisin a ra'a darasin jaridu sari mun yi fidar wannan kissa din da irin waɗannan wannan kwakariyar da ake ta faɗa kuma inda muka kayan hujjoji da suke nuna cewa khadir din nan shi ma annabi kuma ba wani ilimi bane da ba wahayi ba shi ma wahayi ne ra'ayi ne muka kawo hujjojin da suke nuna wannan ba sai mun maimaita ba aw annahum lam ya'khudhu aw annahum ya yake anaka ni ne ya kara wata lamara aw annahum ya'khuduna 'ala Allah kullama kanu yahtajuna ilayhi ko kullama yahtajuna ilayhi kun san nuska ta daban ta ku daban aw annahum ya'khuduna 'ala Allah kulla baya ta tadu ilai ko suna karɓar duk abin da suke bukata daga Allah wa yantafi'u da bi abin da za su amfana min gairu wasiqatin ba tare da wasu ba su ba ba wai magana su dai zama daidai da annaba ake ba in magana su zama daidai da annaba ake ma'ana su ma ana aiko musu da mala'ika ya ba su saƙon kaga kenan sun daidaita kansu da annabawa to a su daga Allah gaba ɗaya ma shi kansa mala'ikan ba su da bukatarsa kaga ana sun dara sun dara annabawa tunda su annabawa sukan jira mala'ika ya zo ya gaya musu ba ko da yaushe bala'an annabi yake samun a yi magana da shi ba cikin annabawa nawa ne aka yi magana da su ba su da yawa waɗanda Allah ya yi magana da su kai tsaye daga annabi Adam annabi Musa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Adam kana nabiyyan mukallaman kamar yadda zo a hadisi annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima annabi sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Ibraji da yayi magana da ubangiji kai tsaye to in banda su sauran duwa ya yake musu aiko da mala'ika zai kawo sako gashi gashi abinda Allah ya aiko da shi to ko shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba duka sakonnin ne ai ya karba ta hanyar magana da Allah kai ba kaso 90 da wani abu na sakon da ya karba ya karɓe su ne ta hanyar mala'ika jibril wasitati jibril jibril zai zo a sigogi daban-daban to amma su gaba ɗaya ba su buƙatar jibril ba su buƙatar wani mala'ika su gaba ɗaya sun share mala'iku su gaba ɗaya daga Allah suke karɓar abin da suke to wanda a cikinsu ake samun wanda gaba ɗaya tasriful kauni ɗin duk ake tattara a basu gudanar da duniyar gaba ɗaya ubangiji yake tattara ya danka a hannunsu kasafin rayuwa duka ya basu a hannunsu in ruwan sama akai su suka yi in fari akai su suka yi haddasa fari in zaman lafiya aka samu a ƙasa su suka kawo shi in tashin hankali aka kawo su suka kawo tashin hankalin in cututtuka ne su suke haifar da in waraka ce duk komai da za a samu duk bajet na shekara su ake dankawa a ofishin su suna da taron abin nan majalisa da suke duk shekara da ake haɗuwa da autarin duk duniya su haɗu to yana na rubuce a cikin littafin su duk wani watadi autarin guda hudu ne wanda su suke rike da ɗaya bangon duniya na gabas ɗaya na yamma ɗaya na kudu ɗaya na arewa da haka su suke rike da duniyar gaba ɗaya duk abin da zai sai ya zo ta su, kuma shi gausu algausu shi kuma ƙwaya ɗaya ne shi ne farkon wanda abin zai zo ofishinsa sannan kuma sai aika ofishin autadu su kuma autaru kamar gwamnonin sa ne su kuma su kuma sai su ya aika musu jiran su kuma eh, to kuma akwai abdadu su kuma suna nan su kuma kamar ciyamomi ciyamomi ne akwai nujaba su kuma kamar kansuloli su kuma aka bi aka to kaga gaba ɗaya sun karɓi komai sun mai da a ƙarƙashin su kaga nan gaba in haka ne duk abin da ka ga ba mai kyau ko ka tuhumi ko ka tuhumi wali shi shi shi shi abin nan duk wannan ba aqida ce ta musulunci ba kuma a cikin su ba masu bulatu sufiya su suka yadda da wani wanda suka wuce gona cikin harkar sufanci waɗanda ake jingina sufanci na farko duk ba su yadda da waɗanda ba su ma san su ba a su shehu abu qadir su ibrahim Ibrahim. adham So eh, sa'ad ibn ibrahim at-tusturi so so junayd sayyid ta'ifa ba su san wannan tarkacen ba zuhadu ne dai masu eh, ibada da suke gudun duniya ba a san su da neman wani abin duniya ba suna da yawan ibadojinsu kuma suna da wasu ne wasu yan abubuwa haka dai na yan bidiyoyi haka da ba a rasa ba amma dai ba su kwaso wannan kwashe-kwashen ba wanda ya zo gaba ɗaya ya rusa aƙidar musulunci ba su da wannan shi yasa za a ga ibnu taymiya yana girmama su duk yadda yake magana akan sukanci zai ware waɗannan gefe guda in sun yi kuskure to kamar kowa yadda kowa zai iya yin kuskure su ba su bane za a iya samun su sun yi kuskure ko sun yi hujja da wasu hadisai da basu inganta ba saboda galibin su ba sa tsayawa su ba ilimi muhimmanci sun fi ba wa gudun duniya wanda zai fita ya shiga bar jama'a yaushe zai tsaya ya je karatu ya je masallaci ya je gurin malamin su yana yan cikin harkar ibada ba ruwansa wasu masu su ƙaurace su shiga jeji to waɗanda za ka samu suna cike da jahilci to amma shaidar su bai kai irin nasu ibnu arabi ba wanda kuma shine gaba ɗaya daga ƙarshe duk ya ƙwace komai in aka tashi tsufanci da an kai kansa sai a ce ashekul akbar an kai matuƙa ce kama kala shekul akbar aka samu Muhammadu ibn ali al-hakim tirmizi ya kirkiro musu aqidar khatmul walaya cewa kamar yadda annabawa suke da khatamul anbiya to haka nan waliyai suna da khatamul auliya sai wata magana da take nuna yana fifita khatamul auliya akan khatamul anbiya yace shi su khatamul anbiya daga rasuwar khatamul anbiya barin sa duniya wahayi ya tsaya wahayi ya yanke amma shi khatamul auliya tunda daga Allah yake karba kai tsaye kaga shi nashi ba zai yanke ba to kaga anan sai ya fifita shi wannan yasa mutanen firmis suka ce yayi ridda karshe ya gudu ya bangare to shi ya fara rubuta littafin khatmul awliya da ibnu arabi al-hatimi at-ta'i ya zo ya ga littafin sai ɗauka sai masa kuskuri ba sai ƙara wasu sharaɗai sai ya hawa kansa rigar sai ya ce ya yi mafarki game da shi wannan khatamul auliya din da ya tashi sai ya fassara mafarkin akan cewa ana nufin shi ne ya ce sai je ya samu manya-manyan masu fassarar mafarki na garinsu wanda aka yarda da su ya gaya musu su ma sai suka masa fassara irin wacce yi wa kansa saboda haka ya zama shine khatamul auliya to amma wasu da suka zo bayan sa sai suka ja da shi sai ba su saka masa cewa shine khatamul auliya din hmm, kuna iya tunawa akwai littafi yana nan sunan shi eh, ina jin sunan shi da azkiya ba zan karasa karasa sunan ba amma eh to to kaga wannan jayayya ce akan ibnu arabi ba shine khatamul awliya to shi khatamul awliya din babu wata aya ko hadisi da ta ce wa akwai khatamul awliya da lugha take wa ko mene mai tsoron Allah na karshe da zai bar duniya wanda daga shi kuma sai fajiri sai tantirin dan iska su kai za su yi saura to wannan mu'mini shine khatamul awliya ko ba abin da yake nuna cewa kowa ba abin da ya nuna cewa kuma shine yafi kowa to asali Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi mai littafin wajen usul asali shine ya fara kirkiro wannan bid'a din ta khatmul wilaya kuma in ka karanta tarihin sa a cikin littafin tarihi zaka ga yadda malaman garin Tirmidhi suka tashi tsaye sai da ya fata bar garin tun a lokacin malamai sun ja da shi to amma daga baya aka samu suka yi ta mu abin gaskari masu kai ta mu abin asukari ma har ta zama ma kamar aqida ce da alqur'ani ya zo da ita sunna ta zo da ita magabata suka yi ijma'i akai saboda jahilcin mutane ba a ba a karantar da su kuma to suna fifita shi satamul awliya akan satamul anbiya ma aw annahu mursalun bi shara'i adh-dhahira ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne da shari'o'i na zahiri kawai shari'a ta zahiri kadai wal muwafiquna lahu fiha sun yi muwafaka da shi akan wannan shari'a ta zahiri ka yi sallah da ruku'u da sujjada da karatun qur'ani da tahiyya da waye wannan zahiri ne ka yi zakka dukiyarka in ta kai wani nisabi sannan kuma shekara ta zagayo akan ta ka fitar da wani kaso daga ciki ka bawa waɗanda Allah ya faɗa ya ce a ba su wannan shari'a ce ta zahiri lokacin hajji ne ka haɗa guzurinka ka je ka yi hajji ka dawo garinku wannan shari'a ce ta zahiri ce to azumi ne ka yi azumi ka kare bakinka ba ci ba sha ba abin da duk yake warware azumi tun daga hudu alfijir har faɗuwar rana wannan duk shari'a ce ta zahiri sai sun yarda wannan duk shari'a ce a zahiri kuma <coughs> mutane za su to amma kuma akwai wani baɗini wanda su suka san shi kuma ba a aiko shi da wannan baɗinin ba shi su nasu ne su kaɗai shine wa amma al-haqa'iqul batiniyya falam yursal biha ko aw lam yakun ya'rifuha shi kansa bai san su aw hum a'rafu biha min ko su sun fi shi saninta saboda haka akwai batini suka ce dukkan dukkan wata aya ko wani hadisi akwai zahirinsa akwai batini ce dukkan wata aya to tana da batini 70 da wani saboda haka wa aqimu salata wa atu zakata wannan zahirin ta kai sallah ka bada zakka a badinin ta kuma wani abu ne daban wanda ya san badinin ba sai ya sallah ba sai ya zakka ba wanda bai san badinin ba shine zai sallah shine zai zakka da haka duk sai suka rushe kuma zahirin dan duk wanda ya ga dama ya bushi iska sai ya ce shi ma san badinin ba dai yaki bane shine badinin ai yaki wani abu ne badinin ya yi kememe ya ƙi sallar ya ƙi zakkar hajjin ya ce ba zai yi ba shikenan ai ba wani abu ne baɗinin kawai a yi ma wannan zahirin tawaye shi ne baɗinin ai in ba ka ba a fito a faɗi baɗinin ba a fito a faɗi baɗinin to shi wannan baɗinin shi ke sirri sirri ne to baɗiniya to mafaba ce kusan da dukkan a imma na fiqh gaba daya babu wanda bai kafirta su ba saboda su gaba daya wato gaba daya suka <coughs> suka tuge shari'ar gaba daya suka cire ta suka yi watsi da ita idan babu ita shi yasa daga karshe da tsufanci zuhudu ne da gudun duniya da koke-koke da rashin cin abinci isasshe da rashin cin mai kyau da rashin sawar abu mai sutura mai kyau da rashin shiga jama'a da rashin ka wayoyi ko a daɗin ba lalle su ba to amma dai yana da sauki kaga wani abu ne da ba za ka cuci addinin kowa ba illa iyaka kai dai ka yi cutuwa da kanka ba Allah ne ce kaka ci mai daɗi ba ba Allah ne ce kaka sha mai daɗi ba Allah ne ce kaka zauna a guri mai daɗi ba yana daga cikin abin da manzo Allah ya fi so nama Eh, yana son alawa yana son zuma wani ba ka ne masu yana sa kaya masu kyau to kaga ashe bai bai bai haramta waɗannan abubuwa ba kullum man harrama zinatan Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq wane ne ya haramta wai ya haramta to da can sufanci ya tsaya a cikin wannan idafin wannan dan zagaya duk da malamai manya irin su Malik irin su shafi'i irin su ahmad irin su abu hanifa irin su bukhari su muslim su nasa'i su tirmidhi su waye duk ba za ka same su cikin wannan tafiyar ba duk ba ruwan wasu ma a cikin yan gayu yanzu kamar nasa'i nasa'i ai duk bayan dan lokaci sai ya ci kaji ba zama ba kaji gida. ba ga rubun hadisi kuma ga kaji saboda kayansa ne masu kyau ba yasa alharith ibn miskin ya kure shi daga majalis lokacin da ya zo shi malamin alharith miskin wanda zai zo karatu sai ya nemi izini ya kawo takarda daga wani malami ya turo shi cewa wannan ɗalibin na san shi mutumin kirki ne ya iya zama majalisin to ji hadisan manzo Allah annasa'i yana saurayin sa dan gayu sai bai je ya nemo wannan izinin ba kuma ya zo da kayansa masu kyau sai ya zo zauna ana karatu da ya kayo shi cikin kaya masu kyau sai ya zaci ma ɗan leƙi asiri da gidan sarki sai ya tattake shi cikin ƙara ganin sa nan amma duk da haka saboda ilimin yake so bai kullace shi a rai ba sai ya zama in an zo karatu sai ɓoye bayan ka canza. har a yi a tashi yana ji yana kuma rubutawa haka yi tafasa ilimin mutumin in ka duba littafinsa sunanin nasa'i Zaka ka rika ganin yana cewa akhbarana akhbarana al-harith ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma duk sanda ka sunan al-harith ibn miskin sai ya ƙara wannan jumlar qira'atan alayhi wa ana asma saboda amana ta malaman hadisi wace ana karanta masa ni ina ji dan kada ka fahimci cewa ko shine ma karantawa ko yana majalisin yana kefe ne yana sauraro sai ka bincika kisan da tarihi sai ka gano dalilin da yasa ake ƙara wannan kalmar qira'atan alaihi wa ana asma to duk su ba su ɗauki wannan shine addini ba ɗauki wannan rayuwar ita ce addini to amma dai duk abin bai shiga cikin wata falsafa ba wacce za ta sa a rika kwatar haƙƙin Allah ma ana mutu yana bawa kansa da tafiya ta yi tafiya aka yi tarjamar littattafan falasifan Yunan Eh, abubuwan sakafa ta ita indiya da china da waye duk ta shigo cikin musulmi sai aka rika kwaikwayo wasu abubuwa na ana shigo da shi ciki kuma babu kofar da zai shigo musulunci sai kofar sufanci dan nan ne ake da dandazon jahilan tunda ka san inda jahilci nan ne abin zai samu karkuwa da wuri saboda haka sai aka fara koya musu ruhudaniya irin ta nasara aka fara ƙarshe su inda arabi suka suka kakkara wasu abubuwa abubuwa suka cakuɗe kafin ibn arabi su hallaj karni na hudu abu mansur al-hallaj da yake shi ya yawo ya shiga har ƙasar indiya ya koyo tsafe-tsafe da sauransu don suna koyon tsafi na fitar hankali da wannan tsafin ne suke nuna wa mutane kamar karama sai su ta farautar wasu mutane a zo lokacin da ba mangoro kwata-kwata a gari sai gan shi da kwandon mangoro. haka abu mansur al-hallaj ya rika yi gaba ɗaya abin kayan marmarin da babu shi a garin saboda ba kakasa ba ce shi sai a ganshi da shi ɗin ɗin yana rabawa kaga dole ya ce ya bugi kirji ya ce shi waliyi sai awam jahilai sai su yadda amma faɗakakku sun san cewa su ne da aljanu yake ta'amuli su su kawo masa shi daga garin da ake samun abin a lokacin karanta sirarsa a cikin siyar alamin nubala ko a cikin albidaya wa nihaya za ka ga abin mamaki yadda ya rika damfara shi da wani almajirinsa suka rika haɗa baki suka rika damfara kaunawa to waɗannan su suka cakuɗa sufanci da da ra'ayin baɗiniya dan baɗiniya suka shigo aka canza shi daga maganar zuwa da gudun duniya ya koma kuma wata magana ce ta a karɓi mukamin Allah ma gaba ɗaya shi yasa za ga ibnu taymiya in ka ɗauki littafin al-istiqama da ibn taymiya kana karanta sai ka ce ka ibn taymiya ashe yana son sufa to saboda yana ta magana akan na farko amma an ka ɗauko wasu littafan da yake magana akan su ibnu arabi su saduddin al qunawi su afifuddin al-tilmisani su ibnu al-farid to kaga yadda ya gaba ɗaya waɗannan munafukai yake ɗaukan sun shigo musulunci da niyyar su ci amma zanadika ne to sai ka ce ai yana kafar sufaye amma wanda yake ya san menene yake dubawa yayin da yake magana ya san ba haka bane wanda taimiya yana girma shi Abdul Qadir Jilani nan muka ta kawo maganganunsa a karatun Ubudiya inda ba a manta ba muka kawo maganganun Ibn Taymiyyah da dama inda ya ta girma shi Abdul Qadir wani gurin ma in yana magana yana magana sai ce kamar yadda shi Abdul Qadir ya ce kaza Kaza bai dauke shi mutum ba yadda bai kawo maganarsa sa in yana magana manyan shehunne sai ce al-mashayikhul kibar ka Sheikh Abdul Qadir zai sa cikin manyan shehu ne sai wani ya ce kaga yana daga cikin karama shi a mulkadar har wahabi ya sun yadda da shi to da da fara gaskiya kawai muke yi ba ba wai kokarin mu kawai mu ta maki kowa ba wanda bai bai fada da addini ba a rayuwarsa ya ma koyar da addini ya kira mutane zuwa ga addini wannan wannan a girmama shi mu dole a faɗi akwai wasu lokuta da aka yi can baya lokacin farko farkon shigowar sunna an yi ta mamaki wasu wanda bai kamata ba sai a maki amma daga baya an hankalta aka bai ji cewa a ashe abin ba kuɗin gora ake ba ba kudin gora ake ba to da dadewa mun na taɓa yin wannan magana da dadewa a tribe farkon farkon san da marigayi zai tafi karatu waɗanda suke lokacin sun san sun san watakila alhaji Aliya san a lokacin da na zo zan rike karatun marigayi shi ja'far allah ji kansa da rahama zai tafi karatu yana karantar da fathul majid sai aka ce a je a zo da ni in rike suka je suka zo da ni lokacin muna ji da samartaka da yarinta ba ba abin da zamu yarda da shi mu kasa faɗa yanzu kun ga ina dan koyo wasu abu amma a lokacin ina kuma a lokacin an fita da da yawa amma ba abin da muke tsoro saboda haka ina zuwa ban san dai me ya biyo karatu ba dai sai na ci abdulkadir mutumin kirki ne a aika maka na watsa masallacin wuta na na duka da fetur aka ɗau hayaniya to za ka mai mana masallacin dandali kara ƙadiriya ni kuma a lokacin na kafe na kawo hujjojina na na karanto wasu maganganun ibn taymiya na ce kuma haka magana take duk wanda bai yarda ba kan in tafiya zo wasu maganganu zo ne muƙabala kun sa a wancan lokacin haka ake faɗa in kana ji da kanka muƙabala za ka kira to sai a fi yadda cewa eh da gaske kake ce a zo a yi muƙabala ban sa a daga akwai kasa ɗin to lokacin a larabar da na yi karatun shi shan jafar yana nan bai tafi karatun ranar yana nan bai bar gari ba yana nan aka yi wannan karatun bayan an gama na ce wanda duk ya ce ba haka bai kawo hujjarsa wani ya ce yanzu da abin da ya a jawahirin ba'ani a ce kuma ba mushriki bane na ce to ku ba shi ansa to wasu suka kalle suka ce to ai ba ne mai jawabin ba'ani ba to wani dan canji ne ba ba fahimta komai duk kan da ake ba fahimta shi ya kashe ga wannan magana to bayan sallar isha'i shi shek Jafar ya tashi ce to shi ma wannan maganar ya san Jamilu Zainu yana hujja da shi kuma shi ma ya kula da mutumin kirki to nan dai aka samu aka aka dan wasu ka ce to mun an tsora mu akan abu shekara goma ya zaka canza mana ici a rana ɗaya nace to ai an fara yanzu na zan yi shekara goma ba komai ina yin haka to farko farko kudin goma aka rika yi amma daga baya karatu shi dama amfanin karatu ke kuma duk sanda ka gano inda kai kuskure sai ka gyara ba a cewa an tsaya akan wannan ba za a gyara dalilin da yasa aka yi ta rigima da da mu da farko farko ake ganin wasu matasa ne da su dago za su rushe izala in ko ba in ko so muke a gyara abin duk wani abin da bai dace ba kai a yi izalarsa ba ita ce izalar ba kaga sai a izalatul izala awhum a'rafu biha minhu aw ya'rifunaha mithlu ma ya'rifunaha huwa mithlu ma ya'rifuha huwa min ghairi dariqatihi ko su sun san wannan batinin haka wannan haƙiƙoƙi na batini wanda ba a aiko shi da ita ba da su da wannan haqa'iq din ba ko kuma shi an aiko amma bai sani ba kamar yadda su suka san su aw hum a'rafu biha minhu ko su sun fi shi sani aw ya'rifunaha mithla ma ya'rifuha huwa min ghairi tariqati ko sun san haqa'iq din na batini amma ba ta hanyar sa suka sani ba ba shi ya koya musu ba shi ba malamin su bane akan wannan to kaga duk wannan munafici ne a fuska ana nuna musulunci amma kuma a batini manzan ma ba a yadda da shi ba manzan ma kuma ana kaskanta shi yanzu wanda zai girmama waɗannan mutanen ya kuma zai ci shi ne masoyin manzan Allah fi sabilillah mutanen da za su rika faɗar wannan magangana kuma a ɗauka su ne manyan waliyar. ai akwai shakka akan soyayya mutum to sai dai da yake ba a yarda a faɗa wa mutane ga abin da ba su karɓa rubuta a littafin su mu fa laifin mu kenan ba ma rufa rufa muna fitowa makaranta sai a ce to ai wannan ilimi ne na musamman sai wanda yake sufi shi zai fahimta ni da to ku da za ku kuka ku fahimtar da mu ai mu ce ka an ki fitowa a karantawa a mutane ne mun ji na ne ba sani ba ba ma fahimta ku ku ku fahimtar da mu a fahimtar da mu aka fahimtar da mu bakin ne ba mu ja ne ba ko fassara ce ba fassara ta ba ko ko musbala din ne ba mu gane ba na san duk abin nan rubuce ke a cikin littafi kuma kwalwar da Allah ya baka ta dan adam haka ya ba mu ma ko ba wani karatu da yanzu ne muka yanzu ne zai lalace mana in dai karatu ne ba zai lalace mana haka wani yake cewa ka ka fita daga littafin mu ba ba ka san su ba nace zo ka sanar da ni tare muka yi karatu da kai wanda suka koya maka su suka koya ni. in dai kai sun koya ba ka gane ni da mai zan gane ba ni nake na daya kai na nawa kake yi lokaci زي ما قال الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عيش إلى من من يد يجب باشا طبعا أنا لك يجب أنا بيئة القرآن إذا بعد آية فاتح مصر لكن الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بقى يجب منين يفسر وإن حديثي لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا hadisi ne sahihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu mai hakurin da ya kai Allah babu wanda hakurinsa ya kai na ubangiji ana yi masa abin da yake cutar da ɓaci ne ba wai ana cutar da Allah ba a abin ɓaci ne amma ubangiji yana hakuri ya kare mutum mutane na cewa Allah yana da ɗa amma sai ba su arziki ya ba su lafiya ya kare su daga wasu masifu ga shi suna da awar Allah yana da babu babu babu cutar wanda ta kai wannan a ce Allah yana da ɗa amma kuma duk da haka ubangiji yana musu arziki yana ba su abin nan yana ba su abin da suke da bukatarsa na ga wani littafin sharhin hamziya ya ce malam wannan yana nuna ibnu hajar sufi ne to ibnu hajar wajen mutum uku ne duk ana ce da su ibnu hajar sai kai a hankali kada ka je ka ba wani wato ka dau alhakin wani daga cikinsu akwai ibnu hajar alhaitami الهيثمي الهيثمي بالتاء الهيثمي ألف باء تاء ثاء الهيثمي كم تشا dan aje sosai wannan babban shine babban ya rasu hijira tana da 803 babban akwai ibnu hajar al-asqalani al-asqalani shi wannan shine almajirin wancan na farko da muka faɗa alhaifami almajirinsa ne sannan kuma abokin karatunsa ne sun yi karatu tare a gaban wani malami da ake kira abul fadl da iraki haka iraki malamin su ne su duka amma ibnu hajar alhaitami alhaitami bisa shi ne babba a shekaru kuma ya karantar da ibnu hajar al-asqalani kafin kuma su haɗu a wani karatu karkashin abul fadl da iraki to duk waɗannan malaman hadisi ne fitattu sanannu ba a san su da kwashe-kwashe ba kuma sun rayu wancan ya rayu kan na bakwai abin nan ƙarni na takwas ya kuma shigo farkon na tara shi kuma ibn hajar al-asqalani kusan karni na rabin ma karni na tara ya shigo kusan na ya abin nan ya iya bar duniya dari takwas da hamsin da shida sai ibn hajar al-haytami bitta Alifin ba'un ta'u ta guje ko ta alhaitami to shi wani alhaitami din wani lokaci jahilan baɗa ba'o'i in suka tashi rubuta sunan sai su ƙara ɗigo ɗaya akan ta kaga ya koma haifin wani sai ya kwashi littafin sai ya yi can da shi ya haɗa shi da wancan alhaitami babba wasu kuma saboda tadlisi sai su ɗauko magana ibnu hajar alhaitami shi wani alhaitami daga baya baya zuwa ɗan na goma ya zo bayan su su yi ma yake su yi ma sun girme shi kaga su yara su shekara ɗari tara da sha ɗaya farko farkon ɗanin na goma shi ko wannan shekara ɗari tara da wajen saba'in ne da kore wani abu ba na iya tuna babbar amma dai a bayan su yake shi shine mai littafin al-zawajir an iktiraf al-kaba'ir da muka faɗe shi a karatun mu na a karatun mu ne ko a tafsir a tafsir ne yana da sharhin arba'una hadisan shi wannan na ƙarshe din na baya bayan a cikin sharhin arba'una hadis ya kafirta ibnu taymiya ya ce kafiri ne zindiki ne da tacce zindiki ka kalmomin da anan ne ba kalmar da ba ga to ibnu hajar ابن حجر الأسقلاني شيء أتكن التافن سأدرر الكامنة تاريهم الأعيان في في تراجم أعيان المئة الثامنة يا ترجم ابن حجر آه، يا ترجم ابن تيمية أتكي يا يبيش يا يبيش سنة يا يقباتا وأتكن التافن الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر ما ابن ناصر الدين الدمشقي ibnu nasir bin dimashqi almajirin ibnu hajar ne al-asqalani duk da cewa a kusan shekaru kusan shekarun su daya amma almajirin sa ne kusan su can ba wani su da girman jiki wanda duk ya fi karatu za a tsaya karatu su ba irin namu bane da mutum ya dan fara jan baki yana fasara shi kenan ya zama malamin kansa ya je ta tabar gaza a rasa ta da za a taro kanshi ya je nan ya yi ta tabar gaza a baka labari can ya je wani abu a baka labari sai dai aka kuta kuri da shi su can ba haka bane ibn nasir din dimashqi malami ne babba amma duk da haka ya sallama wa ibn hajar al in karatu yake zuwa ke in abin da karatu yake zuwa zauna a cikin yana da majalis yana da littafin sa majalis a tafsirin fadar Allah laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin min anfusihim yayi tafsiri wannan aya a majalisi guda ƙat tafsirin wannan aya wajen shafi ya kai ɗari uku ɗari tafsirin wannan aya ita kadai. to lokacin da zai yi ibda'in tafsirin yake cewa na ji daɗi babban malamin mu yana gunnan zan yi karatun yana nufi ibnu hajar al-asqalani dan a mutu rasuwa ma ya riga ibnu hajar rasuwa dan shekara 840 shi yanzu ibnu hajar kuma da 52 kaga ya riga su da kuwa da wajen shekara goma sha biyu to amma shi haitami wanda ya zo daga baya baya shi wannan takargaza ne yana da wasu abubuwa da zaka ce ba laifi amma da ƙarƙarar tana da yawa yasa shi ba ma cika mukan kawo wani lokaci magana sakamakon da na yi a tafsiri ba don kuma saboda maganar gina makabari masallaci ne a makabarta to shi kuma tun da nasu ne ya ce wannan kabira ce kaga mu ya mana daidai an gane shi yasa na kawo in na ce ibnu taymiya ya ce kabira ce sai a ce ba wahabe ne ka san akwai wanda yake cewa ibnu taymiya ba wahabe ne to amma shi wannan la'antar ibnu taymiya yake amma shi ma ya lissafa wannan cikin kaba'ir shi yasa lokacin sai na ambato sunansa an fahimci hikimar yawa da haka in ka ga wannan littafin sharh na shi wannan ne na ƙarshe ba wai waɗancan manyan da ake magana ba saboda ka ban bambancewa akwai tadlis akwai littafi da aka rubuta na zagi ibnu taymiya sai a ce ibnu hajar ya ce sai a kawo wani zagi da ibnu taymiya a wanda bai sani ba sai dauka to mu bulugul maratun da daman muke yin sunna ne ko ba shi bane saboda kawai ibnu hajar ɗin ya tsaya iya nan ba za a ƙara shi ba an gane ko to shi yasa karatu a gaban malami yana da kyau dan shi zai iya warware maka irin wannan kullu kullu in malami ya sai ya ba abin da ba zai yi ba wanda yake Allah gafarta malam ya aka yi mutuniya yake rawaito hadisi daga al-Hakim at-Tirmidhi ba shi kuma mushriki a ina muka ce ibnu Taymiyyah rawaito hadisin sai ya ce Tirmidhi daban abu isa tirmidhi kaka kaga kaga irin ta ko gari ne ya hada su wancan abu isa tirmidhi shine mai littafin sunan wancan malamin hadisi ne sunan shi muhammad ibn isa ibn sabra muhammad ibn isa ibn sabra wannan malami ne na hadisi sanannu tun a ƙarni uku ya rayu yana tana hijira ɗari biyu da saba'in da tara ko ya bar duniya wannan kuma Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi shi yasa shi in an kawo sunan sai an ƙara al-Hakim a gaba shi wancan ai baka ganin da ake sa rawahu in ka ga rawahu al-Hakim at-Tirmidhi to wannan ne kuma galibi a littafin sa ne nawadirul usul yana da wani littafi nawadirul usul hadisai ne yana kawo isnadi asalin littafin amma wanda aka buga yake yawo a hannun mutane an share isnadin ta isnadin za ka iya tabbatar da hadisin ko ka kore shi ko kuma idan hadisi ne dama sananne yana na cikin sauran littattafan musulmi saboda aka kakkace ibn taymiya yana hujja da da hakimin tirmidhi da lokaci ya tafi da kuma eh? kamar ibnu arabi da ibnul arabi kaga akwai ibnul arabi Ibnu akwai alif da lam sana al arabi shi wannan da maliki ne kuma babba ne abin nan ya girmi shi wannan da muke magana wannan shi shi na kira din shi ma'arifa din ya girmi na kira din shi wancan ibnu ibnu arabi shi wannan shi kuma na kirkin ibnul arabi al maliki shi wannan malamin fiqh ne shi magana fiqh ce da malikiya take gabansa dan yake cewa ya je ya je gabas neman karatu ya je can Allah ya jarabe shi da yan batiniya dan abin da yana da batiniya ya ce kuma ya dawo garin su sai kuma ya samu da wannan shi kuma Allah da dan zahiriya yana nufin ibnu abin abokin rigima sani duk da cewa ibnu hazan malamin babansa ne ina ganin bashi shi haka nan sai wani lokaci insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala